سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ubangijinka, ya Muhammad, ya tsarkaka, Ubangiji mai ƙarfi kuma ya tsarkaka daga duk abin da mashirkai suke siffanta shi na siffofin tawaya.